Louis Nkem Anyaka ɗaya daga cikin shugabannin matasan kabilar Igbo kenan yake yaba matakin haramta ƙungiyar IPOB ta 'yan aware da gwamnonin yankin kudu maso gabashin ƙasan suka ɗauka. Ya yi wannan yabon ne a lokacin da yake magana cikin wani shiri na musamman da wannan tasha ta shirya a Abuja a yunkurin neman bakin zaren warware rikici da ƙasar take fuskanta. Na yanzu za a bincina gaskiya duk wanda ya ga abin da ya faru an samu zaman lafiya sosai. saboda a matsayinka na dagar ba za ka zauna ba za ka ga abubuwan da ke lalata ma yanki ba za ka zo ba za ka yi magana ba to duk matakin da sun dauka a kan cewa kungiya a bai kamata a barta ta dinga ci gaba da ayyukanta sun haramta ta eh, sun haramta ta eh, an samu zaman lafiya sosai yarima shatima shugaban haɗakar ƙungiyoyin matasan arewa ya ce sun gano makwancin nnamdi cewa so yake ya tada fitina da zarar suka ga abin da ya fara aukuwa a aba a guguje muka je kano muka yi emergency world press conference ina ji kuna da labari ni ne ce din wannan zama muka yi magana akan cewa kar a mai da martani akan abin da ya faru na na ga wasu ba ta yin da ya da wasu kace su ma mu ka da wannan ce su sa kayi a inyamurai su nuna solidarity da cewa mu ba za mu yarda taɓa inyamurai ba mazauna arewa su zauna lafiya ba matsala kuma hakan ya haifo alheri gwamnati ma ta yaba mana kan wannan abu kuma sun yi bayani ba sun ce sun yaba mana wannan aikinmu ne. a tasa gudumawa aziz olasunbo saka ya aza laifin irin goyon bayan da nnamdi kano yake samu kan rashin ayyukan yi. na gan ke na da kano wani ya tara da suke wannan abubuwa da suke bin shi dinnan gaskiya suna da aiki ne aiki ne na gan babu da suna da aikin yi ne ba za su bi wannan saboda wanda cikin suna ina cikin yamarin mana da abokana da an muka yi magana da su su ce ba ruwansu da wannan biyafra zaman lafiya fi Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.